Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan mako zai mai da hankali ne kan cutar makero guda cikin cutukan fatar da ke matsayin ruwan dare a wannan lokaci musamman tsakanin ƙananan yara. Makero cuta ce da kan bayyana tare da yin tambari a kan fata wasu lokutan takan zo da ƙananan ƙuraje zagaye da yankin da ta yi wa tambari sai dai da yake wannan cuta ba ta sahun cutukan da ke kwantar da jama'a wannan dalili ya sanya iyaye ba su fiye mayar da hankali wajen neman maganinta ga yaransu ba. A wasu lokutan don wannan cuta ta makero kan zo da tsananin ƙaiƙayi yayin da take hana gashi fitowa a duk inda ta bayyana ko da a tsakiyar kai ne. Tambayar a nan shi ne, ko me ke haddasa wannan larurar fata? Madam Lawal Rafi likitar fata ce a babban asibitin da magaram ta kuma yi mana ƙarin bayani. Shi dai makero ciwo ne eh, na fata amma ana ɗaukan shi kamar daga yaro zuwa yaro ake samun ɗaukan contamination kenan. In zai fara yana hitawa tabar-tabar akan yaro yana kaikai ana cewa makeran iri-iri ne haka ne koko a a makeru babu iri-iri hausa dai ke hudi akwai ja akwai wari, makero ko makeru sunan shi menene ainihin kwayo da take sa cutar makeru? ita dai ainihin ciwon makera nan ana ɗaukan shi kamar cikin dauda in babu tsafta kwarai a cikin muhalli ko zuwa yaro irin wannan yana cin abinci bai wanke hannu ba eh kamar cikin horci in dare yayi kuma yaro ɗaukan shi yana goguwa da abokinka wannan ya goga kai kun yi wasa tare da shi akwai goyayya tsakanin yaro da da yaro daga nan dai makero ake dokan shi ciwo ne mai kwawa tunda daga wannan makeran ana iya wuce yaro ya bata mai kai in ya kai zuwa wajen wani adadin lokaci akan yaro har ya kai ga gashi bai hitawa a wurin in ba a yi maganin shi ba yaro akai yake hutawa ko ko a kowace a kowace sashi na jikin mutum ko ina cikin jikin mutum ya da wani adadi kafin ya bayyana a jikin mutum iya kaiwa har wajen zuwa kusan wata biyu kan ya bayyana ya bata ka in ba a mishi magani galibi dai a lokutan da yara kan tasowa kusan kowanne yaro akan same shi da wannan larura ta fata wadda ta fi fitowa a kai yayin da larurar ta fi tsananta a tare da yara marasa galihu. Abubakar Sadiq wani yaro ne da ke dauke da wannan cuta ya bayyana mana damuwar shi. Garin aski ne aka samu Ya kake me? Yanzu ina shawa mai magani ina tattalin shi dan ya warke. Abin da ke raina shine ya warke kawai. To ya kake ji kana da makero a cikin yara? Kai ba za na ji daɗi ba ana tanka kamar ana cire min mai kora mai mai albi a busan kai shi yasa ba za ni ji daɗi ba da hari hula nake sawa daga baya kuma ya baza mun kai na wasa sawa da kake sa hula dan ya ɓoye maka ni mm. fatan fata na kawai ya warke to da ina da ina je neman magani mun ta yi gurin habu wanzami mun ta yi likita lalurar fatar ta makero na sahun cutukan fata masu tsananin naci ta yadda suke sauya wuri daga wani sashe na jiki zuwa wani ko da an fara maganin su kowane matakai iyaye kan ɗauka idan yaransu sun kamu da wannan cuta malama hadiza wata uwa ce da 'ya'yanta ke fama da wannan larurar gaskiya da zarar uwa ta gama kero akan ɗanta tana shiga cikin tashin hankali saboda cuta ce ta kwata wanda take bashi kan yaro daga kai ma har ta gusa ta kago shi ko ina ta kan kamawa na yaro kenan gashi kuma gurin bai ya zama kuma sai kaga yan kuraje suna bubbullowa a gurin to don haka uwa da zarar ta ga tun kan yayi nisa wasu uwayen sai su ce wai a hausance aka allura a kewaye gurin ko kuma a sa sabulun toka a daraje ko a sa komo duk abin da aka ce iya magani uwa ko kuwa kike wannan kurajen ya wannan makaran ya bar kan danki in kin ga abin kin yi kin yi bai ba kuma sai ki ta ki tayi likita in kika she da taimakon Allah kuma in kika samu magani sai ki samu ya warke wallahi mafi akasari yanzu ziyara. dan ya zaka nima akan yaro na yana nan ya hudu ni gudun ma da nake ka sauran diyan su kamu sai kasance in wanka za a mishi in ce ka a sa mishi soso a ganin ku me ya kawo tayewa a dai dai da ake a ce wai in wani yaro iya da in suna wasa yana goga wani dai kawai daidai gashi dai iko Allah dai muni dai ko gani ne yake yi a kan yara. A baya-bayan nan dai ana ganin yawaitar wannan cuta ta makero tsakanin yara a wasu lokutan ma har da manya. Ko me ya kawo tsanantar wannan cuta a wannan lokaci? Mun koma ga likitar mu Madam Lawal Rabi. Rishin tsafta dai shi ya kawo wannan ciwon. In ana tsafta kwarai ana tsaftace jiki bai yawa. Eh a jikin yaro dai ya yawa. Ba dai in ka gani gaskiya sai dai in baka cika da tsafta sosai ba. Ya maganar magani da cikin ce kwawa gare shi kamar anan likitanci ya ni kuke maganin shi. Shi maganin shi in muna yi ya kamata kamata a ce mutumin sai in mun gan shi he in ya zo da kanshi ba a kwatamce daga gida kana daga nesa ka gwado kan yaro magani a bai yiwa tunda maganin shi yana son sai an yi awo sai an doka maganin shi yana bin yanayin yaunin mutum yanayin yaunin ka yanayin maganin ka magani ana wankawa a wanke kan yaro akwai sabili da muke sa a wanke sosai sannan a bada magani na haɗiya tsawon wata biyu sati takwas kuma sannan a ɗauko maganin shi akwai na shawawa akwai na fesawa babba da yaro kowa da yanayin maganin shi saboda ciwo ne mai kwawa ko wurin maganin shi muna kaiwa wata biyu yaro yana shan magani kullum kahin ya rabu da yaro sai an yi kwawa sosai yake rabuwa da mutum kuma ana dacewa a warki sosai warki ya kai kamar da ɗaya rana dama baka taɓa yi ba saboda in ya jima cikin jikin mu ne mutum ne in ya wuce daga makero ya kwaya ayan sarta mu ya dan jima gashi bai hitawa sai kora ta zo kenan inda ya kai ga kora ko ta warke gashi bai hitawa huduwar gashi ta zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. kamar dai yadda kwararru ke ci gaba da gargaɗi kan yadda cutar ta makero ke sahun cutukan da wani kan iya shafa wa wani musamman ta hanyar cuɗanya ko musayar hula ko kuma ta hanyar aski da ke matsayin babbar hanyar yaɗa ta mun ji ta bakin wani wanzami kan matakan da suke ɗauka a sana'ar su da nufin daƙile yaɗa wannan cuta ga mutanenmu abokan sana'a in za su yi di su san abin da za su yi ga reza ko ga aska su san yadda za su yin aski da shi in makana ce suna sanin yadda za su yi su goge ta da alkwal ko su sa odu jabal su wanke in an gama shi ne daban kuma ana iya goge shi da alkwal a goge shi da odu jabal sa na amma yaran aski kan nan daga baya in ka kare mai kuma ka goge mai kamar shi da kyasfi guda ne jikin rigar wani ma ɗauka kake kuma jikin sabo ma ɗauka shi kake a wajen ku wasu matakai ne kamata a ɗauka dan a kare ko a kare wanda ake ma kamata yi in za kai ka ga mutum yana da shi ka nemi alkwal ka goge mai in ka goge mai kuma askar da zaka mai ka nema ka gasa in ka kare ka gasa in ka gasa ta in so shike na wannan mikro da ke jikinta duka ya kare wannan azanta na daga cikin dalilan da ke baiwa wannan cuta ta makero damar yaduwa tsakanin jama'a inda aka fi ganin tsanantar ta jikin yara marasa galihu kamar yadda muka ambata a baya galibi kusan dukkanin yaran da ke karatu a makarantun allo akan same su da wannan larura ta fata wanda baya rasa nasaba da rashin tsaftar da almajiran ke fama zama da shi kuma wakilin mu Ibrahim Malam Cillo ya ziyarci wata makarantar allo inda ya zanta da malamin makarantar Alaramma Ayuba. Eh, muna jan hankali ga wakilan yara da mu kanmu eh, a kula da tsabtace wurin zama kula da tsabtace wurin bacci a kula da tsabtace wurin karatu da wurin shan ruwa saboda shi ainihin addinin mu gaskiya tsabta ne malam kamar irin wannan cuta ta makero kuna ganin ta akan yara eh muna ganin cutar nan haka akan yara to amma mu da yake ba bincike muke ba irin na likitoci wani bi anan in an ganta akan yaro sai a ce a dan goge da wani abin nan a sa yan magunguna haka da na gargajiya kuke tsawata ma yaran an san wani bi tsabta kan ta tabbata a wajen yaro sai ana kulawa ka san ita tsabta akasari tana son ruwa to mu kuma ka san nan ka san harkar ruwa ko san abin da yadda dogaran take ci wannan tana kuma ga almaji dama ruwan ba gare ba shike gare ka ba dama in jama'a ne sun samu kai ma ka samu masana bangaren fata dai yana ci gaba da jan hankalin jama'a musamman iyaye mata kan yadda za su magance wannan matsala ta makero a jikin su ciki kuwa har da tsaftace kansu da kuma nesanta su da cuɗanya da masu cutar baya ga gaggauta kai masu wannan cuta ga ƙwararrun fata da zarar an ga fitar tambarinta. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu ibrahim malam cillo sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.